الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بحكا يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته masu kallonmu da sauraronmu a daidai wannan lokaci a wannan tasha tamu ta ansaru da a wata sunna muna muku fatan alkhairi da kuma barka da kasancewa da mu a daidai wannan lokaci muna godiya ga allah subhanahu wata'ala da ya ba mu dama da lokaci domin sake dawowa wajen ɗora wannan shiri mai albarka kamar yadda muke faɗa a koyaushe ga wanda bai taɓa kallon mu ba ko bai taɓa kallon bidiyon mu ba sai a daidai wannan lokaci ya ci karo da bidiyon mu to yana da kyau ya kamata ya dana subscribe da kararrawa da like domin idan yana buƙatar sake ganin sabon bidiyo zai gan shi kai tsaye lokacin da aka ɗora ba tare da ya kuskure masa ba sannan kuma akwai ɗaya tashar tamu ta nasiha gare mu ita ma a danna subscribe da kararrawa da like a waccan tasha ɗin domin ganin shirye-shiryenmu kai tsaye lokacin da muka ɗora a tashoshin gaba ɗaya to mu da sake dawowa domin faɗakarwa kamar yadda muka saba a wannan tasha mai albarka shiri ya gabata ko shiri ba ma guda ɗaya ba ba biyu ba sun gabata akan abin da ya shafi adabul islamiyya mana ladabai na musulunci wanda mun ci wasu daga cikin ladabai wanda musulunci ya koyar da mu kuma yana da kyau a kiyaye su to a yau ma za mu ji da ladaban da muka zo da su a wannan shiri mai albarka amma kafin mu dora za mu dan je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo sai mu dora shirin insha Allah a dakacin Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa ina mika godiya ta ga duk al'ummar da suke bibiyan mu a wannan tasha ta asar da wato sunna muna godiya matuƙa sosai ga masu son ganin bi shirye-shiryenmu da zarar mun daura ku danna mana subscribe sannan ku danna kararrawa shine zai ba ku damar muna ɗora shiri za ku gani sannan kuma ga masu son yin a musu hoto ko bidiyo muna yi kamar wanda taro wanda ya shafi sauka ko kuma abu dai na taro dai na abin da ya shafi addinin musulunci wannan duk muna yi sai ku tuntuɓi wannan lamba ga ta nan akan ga ta nan sai ku sai ku domin neman ƙarin bayani sai ku kira Masha Allah barkanmu da sake dawowa a daidai wannan lokaci domin ɗora wannan shiri mai albarka wanda muke jin wasu ladabai na musulunci daga cikin ladabin da za mu tattauna a yau shine ladaban tafiya larabci ana cewa safaru lokacin da mutum zai yi tafiya zuwa wani gari musulunci nan ma sai da yi magana bai bar wannan al'amarin kara zuba ba an so ga wanda zai tafiya ya sanya wakili ko ya sa wani ya ce ya ba shi amana ya kula da iyalansa ya ce astaudu Allah allazi la tadi'u wa da'ihu sai ka ba wa Allah ajiya wanda shi ajiyar Allah ba ta wulakanta wannan addu'a tana da mahimmanci ko da shago ne za ka kulle ko babur ne za ka ajiye shi ko mota ce za ka ajiye ta ko abin hawa so ka ce ka karanta ka ce ma'ana astaudi'ullah allazi la tadi wa da'ibu ina ba Allah ajiya wanda ajiyarsa ba ta wulakanta ka ba wa Allah ajiya bayan ka kulle ka sa security komai da komai sannan ka kulle sai ka yi addu'ar Allah ya kare maka abin da za ka ajiye to idan ka zo tafiya nan ma sai ka kirawo mutum ka ce ma'ana astaudi'ullaha amanataka ka gaya masa ina ba wa Allah ajiya sannan kuma kai ma na baka ajiyar wannan iyalan nawa ka kula da su daga nan kuma sai a zo a yi addu'ar hawa abin hawa da inda inda Allah yake cewa fa izastawaita idan ka daidaita akan wannan fa izastawaita alal fulkin ba na ba idan ka daidaita akan a wannan abin hawa ɗin. to idan ka daidaita sai kai kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar subhanallazi sakhara lana haza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun ita ce addu'ar idan ka daidaita akan abun hawa sai ka ci gaba da tafiya a kunna abun hawa kana zuwa in kai ne direba kana zama akan wannan kujerar motar ko jirgin to sai ka yi addu'a sannan za ka kunna to sai a fara tafiya amma ba kai ne direba ba to idan ka zo kana shiga kana zama sai kai wannan addu'a to insha Allah Allah zai kai ku lafiya ya dawo da ku lafiya har zuwa kuma lokacin da za a addu'a ita ma dawowa kamar yana idan aka duba a cikin azkar za ku ga addu'o'in tafiya da kuma wanda ake in an dawo da lokacin da aka hango gari za a shigo wannan ba shi muke magana ba a yanzu a halin muhim dai ladabai na wannan tafiyar sannan daga cikin ladabin da za mu magana a kansa shine ladaban iyaye a musulunci musulunci ya kira da a zauna da iyaye lafiya a girmama su a mutunta su a yi musu biyayya cikin abin da bai saba addini ba ko ya saba wa Allah ko annabi sannan a kira a saka ya sunan su kada a kirawo su da sunan su karara a saka ya a yi musu wata alkunya wajen ambatan sunan su sannan a biyayya ga dukkan umarninsu da suka bayar matuƙar dai ba saɓan Allah ba ne sannan a yana daga cikin ladabai da za mu kula da shi na alkibar wasu shigar manyan mutane da kuma ƙananan yara wata rana akra bin aswad ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna li asharatan min aulad ya ma'aikin Allah ina da 'ya'ya guda goma ban taba shafar ban taba sumbanta ɗaya daga cikin su ba dan tausasawa sai maza Allah yake cewa man la yarham la yurham ma'ana wanda baya jin kai baya tausayi ba za a tausaya masa to yara ƙanana a tausaya musu a mutunta su kada a zalunce su ko a ɗora musu abin da ya fi ƙarfin su a ja su a jiki su kuma manya a girmama su manzo Allah yake cewa laisa minna ballam ya arif a sharafa kabirana auka maka baya tare da mu wanda bai san girman manyan cikinmu ba sannan wayar hamsa girana kuma baya jin kankananan cikinmu daga cikin suna maza Allah shine manya a girmama su a rusuna musu a mutunta su in iyaye ne a tafi a bayansu ka a wuce yaro ya wuce gaban iyayensa suna bin su a baya wannan ba tarbiyya bace ko wani babba shi ma yana da kyau a girmama duk wannan akwai adab akwai littafin bukhari adabul mufrad ya kawo irin waɗannan ladabai iri-iri na kala ma'ana kala-kala mai san karanta zai iya koma ya karanta domin ya sami irin waɗannan abubuwa to shine a cikin adabul mufarar za ka gan su irin waɗannan abubuwa iri-iri mai son karanta zai iya koma ya karanta domin fa'idantuwa hatta a al'ada hausa a da idan mutum babba yana tafiya ya zo wucewa to ya fito daga tattaunawa da mahaifin mutum ko wani dan uwa a ce je ka kira wancan babban to sai a ce kar ka sake ka kwala masa kira har sai ka je kusa da shi kai tabbansa ka bi shi a guje sai ka je kusa da shi sai ka ce wani sai ka kira shi ka ce zo ana kiranka ka zo ana kiranka amma daga baya ka kwale kira wannan baya daga cikin tarbiyyar musulunci musamman babba yana da kyau a girmama shi a mutunta shi ko yara in suna wasa babba ya zo wucewa a da sai a ce to a bari an zo wucewa za a wuce ko bal ake ko sabis ake ko menene sai a ce babba zai wuce a dakata a dakata amma yanzu baban su yaran yanzu sai su doka masa bal din ma ko su tunkuɗe shi lokacin da zai wuce duk wannan musulunci ya zo da irin wannan dadabai manya a girmama su ƙanana a tausaya musu wannan shine musulunci sannan kuma yana daga cikin ladaban da zamu kula da shi akwai attahaniatu ma'ana attahaniatu bil maulud shine baraka a hausanci. ka je ka taya mutum in an masa haihuwa ka yi masa barka ko an haifa masa ɗa namiji ko mace ka taya shi munna ka sa albarka a cikin wannan abin da yake an haifan masa na wannan yaron sai ka ce Lahu laka fil mauhubi laka ma'ana fil mauhubi laka wa shakartal wahiba wa rizqata birrahu wa balaga ashiddahu in mace ce za ka iya canja damirin Kalla Allahu laka fil mawhubi laka wa shakartal wahiba wa tabin birraha wa balaga shiddaha to sai kai wannan addu'ar barka din sai addu'a a sa albarka shi ma wannan musulunci ya zo da shi sannan ana iya ana iya zuwa a a wajen taya murna idan mutum ya yi aure ko an yi biki ka taya shi murna ka ce kai masa addu'a shi da matar tasa barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin ko wa afiya za ka yi karsa to Allah ya haɗa kanku Allah ya sa albarka Allah ya sanya alkhairi bayan kai addu'a sai kai da Hausa ma Allah ya sanya alkhairi Allah ba da zaman lafiya Allah ya kaza duk wannan musulunci ya zo da su sannan idan musiba ta samu tun shi ma akwai zaka iya zuwa a ta'aziyya kenan ka je kai masa at ta'aziyyatu kai masa ta'aziyya in gobara yayi kai masa addu'a jaje Allah ya kiyaye Allah ya maida alkhairi Allah ya kaza in mutuwa ce ka je kai masa gaisuwa inna lillahi ma akhaza wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in ma'ana wa kullu shay'in inda bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib to sai kai masa wannan addu'a din sannan ai addu'a da wasu Allah ya ji mamacin Allah ya masa rahama Allah ya masa kaza Allah ya kaza duk wani yana da cikin ladaban musulunci da ya kamata a lura da su kafin mu dora shirin za mu ɗan je hutun takaitaccen lokaci idan muka dawo sai mu ɗora insha Allah sannan kuma muna buƙatar al'umma ga duk wanda ya ga bidiyon mu ya yada shi ta hanyar gurup gurup na kamar wasu ga kuma abin da ya shafi su tiktok facebook hanyar dai sadar da zumunta ya kamata duk wanda ya kalli bidiyon mu ya yada shi sannan kuma ga masu son su kawo wannan tasha ziyara hanya a buɗe take za su iya tuntubar malam mustapha a hanyar ta hanyar lambarsa sannan su yi masa magana hanya a buɗe take in allah da kamar misali matasa kowa inda yana so ya kawo ziyara a wannan tasha hanya abu da take masha Allah barka mu da sake dawo a daidai wannan lokaci domin ɗora shiri wannan shiri mai albarka kamar yadda muke jin ladabai na musulunci suna da yawa gaskiya komai da ka sani a addinin musulunci yana da ka'idarsa yana da kuma ladabinsa da yadda musulunci ya tsara shi kamar misali wajen sa kaya shi ma akwai ladabai da aka koya mana a idan wando ne ko riga za ka sa tunda kaga akwai hannun dama akwai hannun hagu in ma wando ne akwai kafar dama akwai kafar hagu to sai ka fara zira hannun dama sannan sai ka zira hannun hagu daga baya in wandon ne shi ma sai ka fara zira hannun dama sannan ka zira na hagu daga baya in cirewa ne kuma sai ka fara cire hannun hagu sannan ka cire na wannan wandan hagu eh, wandan ka. kafar hagu ita ma shi zaka fara cirewa a wajen cirewa sannan in zaka sa sai kai addu'a alhamdulillah allazi ka sani haza sauba wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwa dukan godiya ta tabbata ga Allah wanda ya azurta ni wannan kayan ya azurta ni da wannan kayan kuma ya azurta ni min ghairi haulin minni wala quwwa ba tare da wata dabara tawa ba ko karfi nawa to sai ka faɗa sannan idan ka zo cirewa za ka yi cewa bismillah sai ka cire kayan idan sababbin kaya ne sai ka ce allahumma lakal hamdu anta ka a as'aluka min khairihi wa khairi masu ni alahu wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri masu ni alahu wannan ita ce addu'ar sa sababbin kayan da baka taba sa su ba sai a rana sai ka yi wannan in kai kuma ka ga mutum ya sa sabon kaya abokinka ne ko dan uwanka ne ko makocinka ne kayan sun mai kyau sababbi sai ka ce tubuli wa yukhlifu Allahu ta'ala Allah ya sa waɗannan kaya kamar da su tsumma kamar da su tsumma sannan kuma Allah ya canja maka da wasu in sun tsufa to kana masa addu'a ilbas jadidan wa ish hamidan wa mut shahidan za ka yi karawa da wannan ilbas jadidan ka sa sabo wa ish hamidan ka rayu cikin godiya wa mut shahidan ka mutu kana shahidi to shine abin da ake faɗa ba a ce kai wannan kaza kaza a'a dole sai an yi addu'a sai Allah ya kare daga kambun baka sai ka ce tabarakallah masha Allah in abu ya burge ka kaya ne ko mutum ne ko gida ne ko mota ce in kana da kambun baka to zai karya wannan in ka ce tabarakallah masha Allah to sai ka ci kai wannan kaya sun yi kyau kai wannan gida ya kyau to ko da akwai kambun bakan ba zai tasiri ba saboda irin wannan ya faru wani yana kallon gida ya ce kai wannan gidan ya yi kyau to ba za a yi sati ba sai ya rushe gaba wannan gidan in mota ce akwai wanda aka ce mota ya gani wani mutum ya shigo ya ce kai wannan mota masha Allah bai ce masha Allah wannan mota ta yi kyau suna nisa ba su mintuna da tafiya da rabuwa da wannan mutum mota ta muci ta mutu aka yi ta tashi ba ta tashi ba karshe sai rabuwa ya da wannan mota an yi asarar ta kwata-kwata saboda bakin wancan to baka san irin bakin ka shi yasa aka ce idan ka ga abu ya burge ka ce tabarakallah masha Allah to sai ka ce sai ka yabon daga baya to sai a kare daga wannan shari'a duk wanda yana daga cikin ladaban musulunci abin da ya kamata a lura da su sannan daga cikin sa takalmi shi ma akwai ladabi da ya kamata a lura da shi idan za ka sa takalmi yana da kyau ka fara sa kafar dama idan za ka cire kuma sai ka fara cire kafar hagu saboda hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ujibu hutayammun damaitawa tana kawatar da shi tana burge shi yin abu da dama fi tana'ulihi wajen sa takalminsa wa tarajjulihi da taje kansa wa duhurihi da kuma tsarkinsa shine alula ko wanka wa fi sha'anihi kulli da kuma a cikin sha'aninsa baki daya duk abin alkhairi da dama yake fare in asuwaki ne zai fara bangaren dama sannan ya koma bangaren hau in taje kai ne sai fara bangaren dama sannan ya koma na hagu in alwala ce hannun dama zai fara wankewa sannan na hagu haka wanka bangaren dama sannan na hagu sa kaya ya fara da bangaren dama to shi ne fi kulli kullihi sannan duk wani abu da yake na alkhairi yana da kyau ka yi da dama ko mutane ne za ku gaisa da su gasa a jere sai ka koma wanda yake na bangaren dama ka fara gaisowa da shi ka fara gaisawa da shi sannan sai ka to bangaren hagu kakka je ka fara ta bangaren hagu ka gaiso da mutane haka wannan sunna ne duk abin da za ka fara fara da hagu in rabo ne ma fara da wanda yake na dama sai ka fara raba 'yan dama sannan ka taho wanda suke na hagu wa ashabul maimanati ma ashabul maimana wa ashabul mash'amati ma ashabul mash'ama kaga a qur'ani ma a cikin alqur'ani a lahira yan bangaren dama ma ashabul maimana aka ce fi sidirin mahadud wa dalihin mandud wa zillin mamdud wa ma'in maskuf bangaren wanda suke bangaren dama ke su kuma wancan sai aka faɗa abin da yake narko da sauransu to wanda yana da kyau a kiyaye kuma a yi ƙoƙari a ga ana ɗabba irin waɗannan abubuwa a aikace sai a samu albarka da zaman lafiya a cikin addinin musulunci domin koyi da sunna shine alkhairi bujire mata kuma sharri ne da taɓewa rayuwar duniya da lahira sannan ɓangaren yara su ma a yi ƙoƙari a faɗakar da su a nusar da su wajen irin yin amfani da abuwa na dama ko abinci ne yaro aga yana ci da hagu a kwaɓe shi a canja masa ka a ce a yaro ne zai gyara a rabu da shi karami ne a'a tun yana karamin a duya masa a ce a'a canja wancan wannan kamar yadda ake faɗa da sai a ce ai wannan hannun kashi ne hannun tsarki ne ba a cin abinci da shi sai a nuna yaro kyama abu ta ce ai ba a cin abinci da wannan hannun ai tsarki ake da shi ga hannun cin abinci nan na dama to su yaro sai ya gyara sannan a nuna masa kuma tattali ya ci gabansa kada ya zama zamto yana ta kakkala abinci ya ci dama ya ci hagu ya ci tsakiya ya ci kaca-kaca wanda wani ma ba za ka iya amfana da shi ba amma in yaro yana cin gabansa ko babba yana cin gabansa yana ciyowa yana ciyowa yana ciyowa to in ya zo tsakiya watakila ya koshi za a iya ɗauka a ba wani ma almajiri ne ko wani mutum ya ci saɓanin da an lalata shi ba zai ci ba kuma maza Allah ya ce salas lokacin da ake cin abinci albarka tana sauka a tsakiyar abincin to sai a dinga cin gefe gefe kowa ya ci gabansa kuna cewa kuna cewa sai albarka ku zo ku riski albarka sai ku ga kun koshi an yi bismillah a farko an ci bismillah sannan an ci da hannun dama sannan kuma an ci abin da yake gabanka ka ci abin da yake gabanka sai ga an samu abinci kaɗan kuma mutane da yawa sun ci sun koshi kamar yadda manzo Allah ya tabbatar da wannan to wannan shine a takaice wannan daga cikin ladabai na wannan lokaci sai kuma idan Allah ya kai mu lokaci na gaba za mu dora abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada baki ɗaya wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana ka sa mu dace baki ɗaya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh